wannan dai kamfanin nasa shi manajin daraktan da 'ya'yan wannan su ne masu kamfani so da haka su ne dai masu wannan ginin five star hotel din su ne a kai kana kujerar gwamnati ana turo maka kai ne mai ba da approval kai kake ba kanka sunan kamfanin lamash ku je ku bincika wanda suke da abubuwa a bincika da corporate affairs commission yana nan a google lamash shi suka ba kuma shi ne dai na sirikin gwamna kuma shi ne na manajin darakta na kano da ina son tambaye ku a matsayinku na iyaye mu bar musu wannan guri ko mu kwato al'umma Haji kyam kamar yadda ya faɗa gidaje 130 ne ƙananan gidaje wanda alhazai suke zuwa daga arewa su kwana kafin jirage su zo su ɗauke su ko kuma in sun sauka suna jiran kayan su su zo gidaje 130 da masallacin juma'a da islamiyya da banɗakuna 75 da kotu da ƙaramin outforce na police dare ɗaya kuje hajj camp ina roƙon shugabanni su tura wakilci akwai shugabanni na wannan guri na 'yan kasuwar hajj camp don allah a dinga bincike aka zo dare ɗaya za a tashe su suka roƙi a ba su sati biyu aka ce ka tafi ta shiga gurin kawai in mutum ya kwashe ya kwashe in bai kwashe ba a baje da kayansa yan kasuwar gurin suka kai kara har yanzu akwai court case kamar yadda na kai ta daula aka tashe su aka kore su dattijai da yawa sun mutu kuje ku bincika aka yi layout aka sayar wa jama'a mun je ana jibi za a fara tashi ba ruwa ba wuta wannan rumfunan duk sun yi bulon so da haka da allah ya sa ruwa ya sauko a wani lokaci da alhazai suke ciki shikenan baban dakuna a wannan kwana ukun kafin su zo cikin ikon allah muka gyara rufin nan muka yi rijiyoyi guda biyu muka sa tankuna muka sa masu sa mana fitulu a kan titi suka zo suka sa aka haskake gurin shine fa ake amfani da shi zuwa yau mu bar su masallacin idi kun fi sani da yawa dattijan kwanan tun kan a haife mu da yawa sun sani a al'adance ma kawai kakanninmu iyayenmu sarakuna ba inda suka sani sai wannan guri duk hakimai a wancan lokaci sai sun zo wa sarki ɗunguma ake yi a tafi a ƙasa guri ne mai matuƙar tarihi mu a yanda muka sani haka mu ma iyayenmu suka taso suka haka mu ma muka taso tun ana rike hannunmu in mun gaji da tafiya a ɗauke mu a saba a nan muka san wannan guri saboda haka duk abin da ka sani mai kima mai martaba to har girman ka wannan martaba tana nan ba na manta a wannan lokaci akwai gidan kakanni na a yaka sai akwai gidan kakanni na a ciranci idan mun zo nan a ƙafa muka to muka zo daidai gidan sarkin kano wannan ba abin nan ɗin da aka yi wanda za ka tsallaka katanga 'yar gajeriya daidai prison in ka zo tana na har yanzu za ka tsallaka ka wuce filin gidan sarki in za ka wuce ɗiso ko unguwanmu sai ka sake tsallaka duk yana nan idan mun zo nan ko kuma muna gida muka ji jiniyar sarki zai wuce ɗan silifas mu kowa makale shi yake a haka a nan a nan yake makale shi ba za mu iya taka nan da nan ba sai sarki ya wuce haka silifas nan ba za mu taɓa wuce gidan sarki da shi ba har sai mun shiga gidanmu to haka muka taso ga shehun malami ko ba komi dangantakar kakanninmu da iyayensu da yawa ba sani ba kuma har yanzu majabakinsa dan uwana ne har yanzu majabaki shekaru hamsin kenan da Allah ya ji rai maulana mahaifinsu ya rasu aka dora shi a kai ɗaya daga cikin kakanni na shine majabakin mahaifinsa girma ya zo masa ciwo ya zo aka naɗa ɗan uwana tun da aka fara fiye da shekara suke yi tare to kowa ya san wannan al'ada yau masallacin idi a ce an zo an gine shi hawa uku ko lokacin da aka yi boko haram mu muka je muka soya gilas maganin bullet muka saka a gurin akwai gine-gine can nesa hawa ɗaya ne ma security suka ba da shawara waɗancan gidajen za a iya danno bindiga bayan allah liman sarakuna ku malamai mu muna zaune a zuwa ɗirki a kashe mutane muka je muka nemo bullet proof glass muka sa shine har yanzu yana nan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 in Allah ya jarrabe ka da larurar cuta ka garzo cibiyar bada magungunan musulunci ta kashifun alil dan share muku kukan ku da fargabar mutuwa ko yau ko gobe saboda Allah da ya halicci rayuwa da mutuwa haka nan ka kazalika shi ya halicci cuta kuma ya halicci maganinta dan haka cibiyar nan tamu ta kashifun alil da kuke jin labarin ta da gani mun yi bincike kuma Allah ya sanar da mu fahamin a dai bangaren matsalar wannan cuta mai karya garkuwar jiki an gwada kuma an tabbatar kuma ya yi aiki akan mutane daban-daban maza da mata za ku sami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 sannan a jihar adamawa muna garin mobi benin alhaji usman giwa da ke bakin kasuwa a jamhuriyar niger muna birnin yamai rome point police secor bayan likitan makka sannan a maradi ta jamhuriyar niger muna daura da tsohuwar likitan makka grand marche de maradi sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka